الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دهؤني قوة الربيع الثاني هجرة ببا دم ببا فرنجكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم biyu wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ashirin inda muke gabatar da darasi ƙarƙashin wannan makaranta wannan mu'assasa muna cikin littafin wato a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami furofeso abdurrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta arba'in da shida cikin wannan ta arba'in da bakwai cikin wannan littafi malam ya kawo tambaya yanzu ta talatin eh? to ana kawo rudani malam ya ce su'al tambaya ta talatin da biyu mal muradu inda shiyukh shi'a me ake nufi a wajen malaman shi'a bi nususil qur'anil waridati da nassoshi na alqur'ani wanda suka zo fi tauhidil ibadati wajen tauhidil ibada ma'ana tauhidin kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta me ake nufi da shi me ake nufi da shi me ake nufi da shi kan karo wannan abu me ake nufi da shi to shine malam yace al-muradu biha abinda ake nufi taqriru wilayati ali wa baqiyatu a'immatihi tabbatar da imamancin sayyidina ali da ragowan a'imma wa qa'idatuhum qa'idatsu shine annal akhbara mutazafiratun lalle hadisi sun zo masu yawan gaske fi ta'awil shirki billahi wajen fassara shirka da Allah wa shirki da kuma shirka bi ibadatihi da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala bi shirki fil wulayati wal imama wajen cewa ka haɗa sai da na alika yarda cewa shi shugaba ne wani wanda bai cikin mutane guda goma sha biyu nan shi ma shugaba ne to haka suke fassara shi da ma'anan shirka da Allah sai ya ce ai ma al imami shi ne tarayya tare da imami man laysa min ahlil imama wanda bai cikin ma'abuta imama din wannan shine abinda suke nufi wanda bai cikin ma'abuta imama din sai yake cewa wa an yattakhida mutun ya riki ma'a ali muhammadin sallallahu alaihi wasallama wilayata ghairihim mutun ya riki wilayar waninsa tare da wulaya ta ainihin wato imma na ahlul baiti shi yasa akwai wanda yake faɗa yake cewa wai ba yadda za a yi wai ka haɗa san sayyidina ali da mu'awiya wai san sayyidina ali da mu'awiya kaman san Allah da shedan ne haka yake faɗa to shine malam yake cewa maganan nan da ya faɗa cewa fa su shirka a gurin su ba wai magana ake shirka da Allah ba a'a kai yadda cewa sayyidina ali shugaba ne abubakar umar usman shugabanni ne to wannan shine shirka da Allah a wajen su fa masalan lahi ta'ala misali faɗin Allah da ya yace walaqad uhiya ilayka yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika man wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabanin kai lain in asharakta wallahi idan yi shirka la yahbatanna amaluka aikinka su ya lalace shi yasa za ku ga dinna aka kawo ihibatul eh, eh, amal za ku ga bai da buƙatar wato ya zamanto fi'ili ne wanda yake yana da muta'addi yana da maf'ulin bihi a'a kai tsaye la yahbatanna amaluka saboda shirka ta shiga cikin aikin automatic da zaran an samu shirka ta shiga shi aikin da kanshi ya ruguje bai buƙatar ma sai wani ya ruguza shi wala takunanna min al-khasirina kuma sai ka kasance daga cikin masu shirka fa ma'ana hadhihi al-aya ma'anar wannan ayan fi as-sahih kitabin indahum a cikin mafi ingancin littafi a wajensu shine in a sharakta fil wilayati idan ka yi shirka a cikin wilaya gairahu ka hada da sayyidina ali da wanan sayyidina ali ka yadda shugabanni ne to aikinka su ya lalace wannan magana da malam ya kawo a nan ta zo fa cikin usulul kafi a mujalladin sa na daya shafi na 323 kitabul hujja hadisi na 76 باب فيه نقطة ونتو من التنزيل في الولاية ده بحار الأنوار المجلد نأشرين ده أكو شافي نتلي أكو ده تمانين حديثي نستن ده باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم عليه السلام والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزة والاصنام بأعدائهم ومخالفهم سننيذو أتفسير نور السقلين a mujalladi na hudu shafi na 498 hadisi na 301 suratun suratun zumar hadisi na 300 na 300 a uku suratun zumar nan yazo to kaga wannan yadda suke fassara shirka da Allah subhanahu wata'ala kenan saboda haka ba yadda za a yi in ka ga mutum kamar yadda na sha faɗa yana rarrage fa akan shi a ɗayan biyu ne ko dai jahili ne bai karatu ba to kai masa uzuri da jahilci in ko ya san wani abu na karatu to munafunci ya riga ya darasa cikin zuciyarsa ba yadda za yi da shi wannan shi ne shi sa kullum ba mu gushe ba muna mamakin yadda ake samun alliance wani lokaci tsakanin yan ɗariƙu da yan shi'a sannan wa min ha daga wannan ne maftarahu abinda suka kirkiri ƙarya ala abi abdullahi akan abi abdullahi rahimahullahu shine al-imam Ja'far sadiq Allah ya yi masa rahama yake fada malam yace wa hashahu tsarki ya tabbata ga al-imam Ja'far sadiq a ce ya faɗi wannan magana fi qaulillahi ta'ala cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wannan ya faru ne idan an kira ku ku zo ku bauta ma Allah shi shi kadai sai ku kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala din wannan iskan yana fita wa in sharak bihi idan aka hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani to tu'minu sai ku yi imani fal hukmu lillahi al kabir hukunci ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake makaɗaici marin jayi ji Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ayar tana cikin suratul zumar ne ko suratu gafir a nan take idan Allah wahdahu idan zukira Allah idan aka ambaci Allah wa wahida aka kadaita shi bi wilayati man amara Allah bi wilayatihi da wilayar wanda Allah ya umarni a rike wilayarsa kafartum sai ku shi wayan yushrak bihi idan aka hada wani da shi shine man laysa lahu wilaya wanda ba shi ya cancanta ya zama shugaba ba tu'minu sai ku imani bi anna lahu wilaya cewa shi wannan mutumin yana da wilaya wannan fa ya zo cikin tafsirul qummi a shafi na 597 suratul ghafir da ta'awil al-ayat adh-dhahira fi fadl al-itrat adh-dhahira mujalladi na biyu shafi na 530 hadisi na ainihin wato 90 da hadisi na tara suratul mu'min sannan sharh usul al-kafi mujalladi na bakwai shafi na tamanin babu fihi nuktatun wa natfun tanzir fil wilaya sannan da tafsirar safi a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da talatin da shida suratul mu'min a nan aka kawo wannan to in muka lura da cewa wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana tana cikin ayoyi da yan shi'a suka kudirce cewa akwai aƙidar raja'a za a dawo duniya wanda zazzaki ma ya faɗi wannan aƙidar raja'a Allah maɗaukacin sarfo farko cewa innal ladina kafaru wanda suka kafirta Yana dauna ana kiran su lamaktullahi al maktu shine al kurhu shadid wal gadb shine lamaktullahi fushin Allah da kin Allah akbaru min maktukum anfusakum ya fa girma fiye da yadda kuke ainihin wato kyamar kanku ko kuke fushi a kanku istu da auna ilal imani lokacin da ake kiran ku ku zo ku imani imani fatakfurun sai ku kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala wa hina ma yalqal kafiruna fi nari jahannam lokacin da kafirai za su hada a cikin jahannama a jefa su li yadhuqul azabal alima dan su dan azaba mai radadi me zai faru yamqutuna anfusahum za su kiyamaci kansu wa ha a shaddar kurhi za su ki kansu ƙi mai tsanani bi sababi ma aslafu fi min amalin sayyi'in saboda munin abin da suka gabatar na aiki mara kyau a duniya awsalahum ila nari jahannam wanda ya sadar da su zuwa ga wutar jahannama wa tunadihimul mala'ika a lokacin ne mala'iku za su kira su wa yaquluna lahum za su ce musu inna maktallahi ta'ala lahum fid duniya. kin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu a duniya hina kana imani imanu alaihim lokacin da ake buduro musu ko zo ku yi imani fa na sai su kafirci kana ashadd min maktihim anfusahum wato ya fi tsanani akan ainihin wato kyamar da suke makansu to a lokacin ne suna cikin wutan kalu za su ce rabbana amatta nasnatain Allah ka kashe mu sau biyu wa ahayaita nasnatayn sannan ka raya musu biyu fa atarafna bi zunubina Allah mun tabbatar da laifukan da muka yi fa hal ila khurujin min sabil Allah ko akwai wata hanya da zamu fita daga cikin wannan azaba da muke ciki to sai shi a suka ce amatta nasnatayn ka kashe musu biyu daka yin raja'a da za a yi kafin tashin alkiyama a tashi mutum shine mutuwa sau biyu wa ahayaita haka hakama sannan da wannan ayan ne suka kafa hujja akan wannan to a wannan lokacin da ƙur'ani ya faɗa maka nan wajen yace qalu a rabbana amatta nasnataini Allah ka kashe mu so biyu ya riga ya faɗa maka menene mutuwa sau biyu shine kaifa takfuruna billahi ya za ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan bayan da kuna matattu ne Sannan mutum yake cikin cikin babarsa mataki na maniyi. jini mudga kafin a busa masa rai matacce ne fa hayakum sai aka turo mala'ika ya busa masa rai gashi yanzu kana rayuwa a doron duniya summa yumitukum sannan zai kashe dan adam summa yuhyikum sannan zai sake tayar da dan adam summa ilaihi turja'un sannan mutum ya je gaban Allah ya tsaya to wa'annan mutuwa guda biyu da ke cikin waccan aya da rayawa sau biyu shine qalu rabbana amattana sanatayn wa ahayaitana sanatayn Allah ka kashe musu biyu ka raya musu biyu da aka fa'atarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabi ko akwai wata hanya da za mu fita to a lokacin ne sai Allah ya faɗa musu dalili sai ce zaliku wannan abin da ya same ku ya faru ne bi annahu saboda yadda al'amarin yake idza bi illahu wahdahu idan an kira ku an ce ku zo ku imani da Allah shi shi kadai kafartum sai ku kafirci wa in yushrak bihi idan aka hada Allah da wani tu'minu sai ku yarda da aka yau tun da kun zo alkiyama fal hukmu lillahi al kabir hukunci ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake makadaici marin jayi da aka shi yasa ya faɗa yace huwa allazi yuriikum ayatihi Allah shine wanda yake nuna muku ayoyinsa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan sannan yake saukan muku da ruwa daga sama shi yasa ya ce wa ma ya tazakkaru illa man yuri man yuni ba wanda ke tunawa sai wanda yake komawa zuwa ga Allah dan ka gane ana maganan bautar Allah ne shi kaɗai kar a hada shi da kowa sai ya ce fadu'ullaha mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun to amma yan shiya sai suka fassara cewa wai kafartum dinnan wai an kafirce ma wulayar sirina ali ne ta yaya za a zo mutane su dinga wasa da littafin Allah subhanahu wata'ala haka ba zai yi ba da haka wa minha yana daga ciki mafsarahu ala abi abdullahi rahimahullahu abinda suka kirkiri ƙarya ga abi abdullahi annahu qala wa hashahu fi qaulillahi a ilahum ma Allah kaji abinda Allah ya ta maimaita a cikin suratul naml a ilahum ma Allah shin yanzu akwai wani Allah da ya cancanta abauta masa tare da Allah sai suka ce ai imamu hudan shin akwai wani imami na shirya ma'a imami dalalin tare da imami na bata wannan yana fa cikin littattafansa fa a rubuce Ko ba wanda zai iya kareta mai ce littattafan nan babu kuma ba a rubuta haka ba yanzu wannan ya zo cikin basairu daraja a mujalladi na biyu shafi na 517 hadisi na hudu na uku ne koyi eh, ta'wilul ayatin zahira fi fada'ilul itarati a mujalladi na ɗan shafi na ɗari da ɗaya suratun naml da biharul anwar mujalladi na ashirin 23 hadisi shafi na ɗari uku da da sittin ɗaya hadisi na sha takwas babu ta'awilul mu'minina wal imani wal muslimina wal islam bihim wa bi wilayatihim alaihim assalam wal kuffar wal mushrikin wal kufr wal shirk wal jinn anan majalisi ya kawo wannan karatu to ta yaya za a yi irin wannan fassara a yi ta a zauna da lafiya shi yasa ga kowane matsayaci in ya taso sai ga kan ahli sunna kawai yake ganin ya kamata ya duru dan yana ganin ahli sunna ne matsalarsa to shi shine malam yace alqasima wata musibar da za ta karya gadan bayan su ƙala abu abdullahi fi man ƙulu bi hada tafsir ka san dama aƙida ce mai cin karo ko ta tanakuli sai gashi Jafaru Sadiq yana faɗa cikin basa'iru darajat yana cewa man qala hadha fa huwa mushrikun billahi duk mutumin da ya faɗi wannan to mushriki ne kahirina haka ya faɗa yace mushrikun billahi salasan sai da ya faɗa haka yace ana ila minhu bari yace ko a wajen Allah ba ni ba shi ba shi ba ni salasan so uku yace bal anallahu bidalika anallahu abinda Allah yake nufi bidalika da wannan nafsahu kansa salasan har so uku yace ba ni ba shi ba shi ba ni wannan ya zo cikin basairu daraja a mujalladi na biyu shafi na 517 hadisi na hudu babun fihi sharhu umurin nabi wal a'imma fi anfusihim warrad alaman man da kuma mai da martani wanda ya guloyi a cikin su bi jahalihim ma lam min ma'ani aqawili aqawilihim abinda ba su sani ba na ma'anan maganganunsu su da kuma tafsirul burhan wal lafzu lahu a mujalladin sa na shida shafi na 545 hadisi na uku suratul zumar anan ya kawo wannan magana irin wannan kwabar inda a ce su ma za mu koma a dinga danno audio ne to bilalari za ka sha mamaki irin abubuwan da za ka dinga samu na taɓar taɓargaza na kwaɓa irin yadda suke ainihin wato yi a ciki bari mu gani mu nemo ko za a samu kaji irin ababen da su ma kansu suke faɗa na ainihin wato taɓar taɓargaza irin wannan wacce suke yi ta da sunan addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Shesa akwai maganar da idan mutane sun yi ta dama bai kamata har yanzu a Najeriya akwai abubuwa da dama na aƙidin shiya wanda ba su bayyana shi ba ga mutane wallahi. Saboda adadin yadda suke so mabiyan ya kai, bai kai ma, sannan kuma abinda suke ganin ya kamata a ce sun yi na ƙarfi har yanzu ba ba shi sa suke bi a hankali a hankali har yanzu lokaci bai kai ba su fito da waɗannan aƙidu ɗin yanzu kaman za ka ga ai sunan ƙarfin imanin su tattaki kawai suke har yanzu ba ga sun fara mutum ilabci kansa da makami ba to imanin ne nasu har yanzu ƙarfin imanin bai kai imanin ne ƙarfin imanin ne har yanzu bai kai su haka ba shi yasa ba su fara ba yawwa to ka ga dama an baka ba Allah ba ba haka Allah zai kawo wani katon banza ba sai ya wahalar da kai eh, sai ka wahala eh to suna yi mana suna yi suna yi wannan ga maganan abdulhalim al-gazzi da yake fada wanda asali bidiyo ne me yake fada bari mu ji me yake fada inda shi'a takhayyal وصل بيهم البجاحة ان هم مش بس بيقولوا الذي يقول بتحريف القرآن لا يكفر ان اقتهد فاخطأ لا هناك من يقول من لا يقول بان القرآن محرف فهو كافر انا لا ابالغ استمع الى العالم الشيعي عبد الحليم الغزي قائل بعدم تحريف القرآن كافر قد تقولون وكيف ذلك القاعدة صحيحة هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن وقد استمعتم إلى كلام سيد الخوئي من أن كثرة هذه الروايات تبعث على القطع أن بعضها قد صدر من المعصوم لو كانت رواية واحدة نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى إننا نكذبهم ومن يكذب المعصوم فهو كافر من يكذب المعصوم فهو كافر ايه باختصار قطرة الروايات ينا ما قال ان دم مطمئن ده بيدسي وقرآن ان انجل كتاش بطو كافرين بل ما وانا ابن نن وجن وانا خالد الوصابي يكاو ya yi istishadi da shi wajen cewa san sayyidina Ali ويقول أن محبة علي مقدمة على محبة الله عز وجل وأن علي لا ينطبق عليه وصف ولا ينطبق عليه اسم فمن ذلك يقول حب علي أعظم من حب الله عز وجل سبحان الله نسأل to bayan da ya faɗa Khalid al-Wasabi gashi nan zai kawo dalili cewa akwai wanda suke faɗa ma a cikin su san sai da na ali shi ake fara takaddimi kafin san Allah subhanahu wa ta'ala a daidai lokacin da ƙur'ani yake ce mana wallazi na amanu a shadda hubban lillahi inda kana da imani ka fi san Allah sama da kuwa wani mu ji wannan ma هو ذلك المعنى الذي حير العالمين قدم الأزل وبعد الأمد علي ذلك المعنى الذي قال عنه علي نفسه هل أفاجئك هل أسمع القول من أمير المؤمنين قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنا المعنى الذي لا ينطبق علي اسم أي صفة تحيط بمن لا يقبل الاسم عليه التسمية أي صفة غير أن هذه الصفة يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه ويقول وعزتي وجلالي في التوراة في السورة الثانية أو في السورة الثالثة يكرر المعنى وعزتي وجلالي من أحب علي أو في بدايتها من أبغض علي وأحبني فقد بغض من أحبني وأبغض علي فقد بغضني ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يعني هذا الكلام الذي قاله هو الذي أتى في السورة الأولى من التوراة ولا السورة الثانية أو الثالثة أو السورة اللي على جنب يعني هؤلاء يأتون بكلام هذا هو الكلام الذي ليس له اسم ومعناه كفر ومعناه كفر إذا هذا المقطع فيه أشياء وعجائب المشي الشيء الأول أنه قال تحير في وصفه المتحير قدم الأزل هنا ما هو معنى يعني؟ نعم المعنى الأول إن أراد أنه تحير المتحير من قدم الأزل فالناس ما كانوا من قدم الأزل أصلا نعم وليسوا موجودين سبحان الله آه. والناس من قبل عليه هل كان هل كانوا يعرفون ta wannan yana daga ciki cewa san sayyidina na shi ake fara gabatarwa kafin san Allah subhanahu ta’ala ta duka waɗannan yana daga cikin ainihin wato kwaba da gaza da yake cikin littattafan mutanen nan da kuma suke yin sa a aikace bari mu ji wannan sautin wannan muji me za su faɗa a nan wajen nau'in nan abubuwa. Hajji ya rasu Hassan Alayhi Islam ya hajjon وهي عمرة قال هل زرت الحسين بن علي عليهما السلام قال لا قال فزيارته لخير من عشرين حج هناك كذلك كي زيارة قبر الإمام حسين يا فأيك aikin hajji عشرين ashirin to ana nan ana nan mahasi ya kai ya fi aikin hajji so miliyan ɗaya ziyara wannan yana daga cikin taɓargaza da bannar da mutanen nan suke to shine ne malam yake fada yake cewa ma asalu ma aslu qabulil a'mal fi i'tiqad shuyukh shi'a wani asali ne yake sawa a karba aiki a cikin i'tiqadin yan shi'a malam yace amsa shine al-imanu bi imamati a'immatihim sai kai imani da imamancin imamai guda goma sha biyu usul din da har yanzu suka kasa kare shi yasa kamalul haidari da yazo yake ce masa su daina tattaunawa da ahlus sunna kan matsalar nan ya ce ila yau milki ya mata ba za su iya kare ta ba ke sa kamalul haidari bai taɓa yadda an yi munazara da shi ba sai dai ka je ka yi raddi a can shi ma koma gidan timin shi ya maka raddi haka ya ce ta shi yasa wasu yan shi'a da suke so su zauna lafiya yanzu sai suka ɗauki usulubin shi sai suka daina yin munazara sai dai ka faɗa in ka faɗa ka je can su ma su je can su yi maka raddi haka suke to shine malam yake faɗa gashi nan yanzu za a duba biharun anwar mujalladi na 27 shafi na 166 babun annahu la tuqbalu al-a'malu illa bil wilaya ba a karban aikin kowane dan adam sai yayi imani da kalifancin mutum goma sha biyu iftarau suka kirkiri ƙarya suka ce mallam yuqirra bi wilayati amiril mu'minina duk mutumin da wato a bi tabbatar da bai ikirari da wulayancin sai da na Ali ba to batsala amaluhu aikinsa ya riga ya lalace wanda mun san abubuwan da suke bata aiki wanda Allah subhanahu wataala ya faɗe su a ƙur'ani to haka su ma suka ce batsala amaluhu da zaran baka yarda da khalifancin sai da na Ali to kai ma shikenan aikin ka ya riga ya lalace automatic haka suka faɗa waftarau sannan suka kirkiri ƙarya wannan ya zo cikin tafsirin ƙummi a shafi na 344 tafsirin suratu ibrahim sannan tafsirin nuru sakalai mujalladi na biyu shafi na 533 hadisi na 533 hadisi na 46 suratu ibrahim da kuma biharun anwar a mujalladi na 27 shafi na 166 a nan suka kawo wannan shi yasa kullum ina faɗawa mutane yana cewa ka dinga bata wa kanka lokaci mutumin da ya karɓi musulunci hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi ya mutu da shi sai ya ce bai yarda da musuluncin shi ba kai kana da rayuwa wannan zamanin ya ci ya yarda da musuluncin ka rena ma hankali to shi yasa sai malam yake cewa waftarau sun kirkiri ƙarya cewa inna Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala nasaba aliyan shi ya kafa sayyidina Ali alaman ya sanya shi shine alama huwa bai na khalqihi tsakaninsa da halittunsa faman arafahu don mutumin da ya san sai da na'ali kana mu'minin ta mu'mini ne wa man kara hudu wanda yi karinsa kana kafirin to kafiri ne wa man jahilahu wanda duk ya jahilci sai da na'ali kana dalilan to ɓatacce ne wa man nasaba ma'ahu shi'an duk wanda ya kafa wani mutum tare da sai da na kana mushirikan mushiriki ne wa man ja abi wulayatihi duk mutumin da ya zo gobe alkiyama ya yadda da wulaya ta sai na ali da kalal jannata zai shiga aljanna wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na 1 shafi na 331 332 kitabul hujja hadisi na bakwai babu fihi nuktatun wa jawami'u min ar-riwayat fil wilaya a nan suka kawo sannan waftarau suka sake ƙirƙirar ƙarya suka ce fa in a ƙarra bai wulayatina idan mutum ya yadda da wulayancinmu sun mamata alaiha sannan ya mutu a kan ta ƙubilat minhu salatu to sai a karɓi sallarsa wa saumuhu da azamansa wa zakatuhu da zakkansa wa hajjuhu da hajjinsa wa in lam yuqirra bi wulayatina bayna yadayi Allah jalla jalaluhu in baka yadda da wannan imamancin da wulayancin ba lam yaqbalu Allahu azza wa jalla shay'an min a'malihi duk abin da kai na aiki Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a iya karɓi wannan aikin wannan ya zo cikin al'amali a shafi na 328 da hadisi na 11 al-majlisi al-majlis na 44 lissadu sannan da biharun anwar mujalladi na 27 shafi na 167 sannan hadisi na biyu babun annahu la tuqbalu al-a'malu illa bil wilaya anan suka kawo wannan magana sannan waftaro suka sa kirkirar ƙarya suka ce law law anna abdan da a ce Allah zai halicci wani bawa amarahu Allah Allah iraya shi ya ƙara rayuwarsa gabaki daya bainar rukun wal maqam tsakanin rukun da maqam a ɗakin Ka'aba wa fi ma bainal qabr wal ya je ya rayu tsakanin mimbarin annabi da kabarin manzon Allah tunda ya ce ma baina baici wa mimbari rawlatun min riyadil janna ya abuduhu alfa amin kana bauta ma Allah shekara dubu thumma zubiha sannan bayan ka bauta ma Allah shekara dubu a zo a yanka mutum a same ka a lafira shi akan shimfidarka kana mabuluman abin zalunta kama yusbahul kabshul amla kamar yadda ake yanka rago wanda wani bangaren shi ke dauke da baki da fari sun malaki Allah azza wa jalla bi ghairi wilayatina sannan ka haɗu da Allah ba tare da ka yarda da imamancin mutum goma sha biyu nan ba lakana haƙiƙan da ya zamanto haƙƙi ne alallahi azza wa jalla an yi kibbahu alaman khirihi fi nari jahannam ya kifa mutum a wutar jahannama ma'ana a dunkule kawai a faɗa maka duk ibadar da za ka yi ma Allah tunda ai an faɗi matsayi guda biyu bainar rukumo da matsayin makka mimbar da kabar madina dama su ne waɗanda guraren da suka fi ko'ina daraja a duniya to da za ka rayu shekara dubu kana bauta ma Allah sannan a kashe ka ta hanyar zaluntar ka amma a ji lahira in ba ka yi imani da imamanci sai da na alima da mutum goma sha ɗaya bayansa wuta Allah zai saka ka haka wannan ita ce aƙidar shiya shi yasa na ce shi wannan audu jabberin ya yi mugun kuskure bai ma san menene aƙidar shi'a ba da mu tsaya nan na ga lokaci ya cika wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh